وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنكي سورة التكوير مكية أيضا أنت سورة كويرت أيضا أنت سورة إذا شمس كويرت إذا تغنو دان دان سورة كيا سورة مكية أي أنقى مكية وهكذا سورة تغني هنانا كما نعوتو آية هنانا كتا آية تمندو نغتندينا kenga sehene qiyaman kota gibarenya kamma yani soran takande takandi bane nga kenga sehene nantu qur'ana na alla digan kanne nye tungunyan takandi bane nga sehene qur'ana kamma idan takandi hana nga sehene qiyaman kota kamma takandi hillandin kaga kenga sehene qur'ana kaka ken kaka kamma idan ke sora be hakene kee ari hadithandi nanti fare sallallahu alaihi wasallam ati aganalingo serebe dangani mana serebe gana ganu inan payindi katta qiyaman ya? ko ya yaxangallen moxo ana ida shamsu kuwirat ado ida samaun fatarat ado ida samaun shakat kusoro siki ana kuxar angamunnanna qiyaman kota ngara ñaxendiya koy anyaxenga yaxanga lemoxo ku soro sikki ku xara idan ku soro siki anna ku xara wahakada ri riwayatanadi nanti sora ke bane ida shamsu anani soro ku hillinta anna anna ke sora bane وهكذا حديث لك السند رواية نيغوني دي سند نكون حسن يعني معنى سند سير يعني أما رواية نيغودي صحيح يعني سند نكويا معنى هو صحن يعني الله سبحانه وتعالى بسم الله وجنه ti allah subhanahu wa ta'ala togonga dema murano gano ya ta togonga arrahman akanyani nema yoro anten dunkenga arrahim akanyani nema kinyandananga katta yemmenga yemme baganaganu ni neman kinyai ya rabbi arno ko hukunga kam allah subhanahu wa ta'ala te ida shamsu gellikiyenga kuwirat igana hanamame ya ko jibaqemmogo kuwirat anda hanamame يعني مبني على ما لم يسمى فاعله ولا مبني للمجهول نهنغم مغا idan gelli kiyenga agana haname mana gelli gana kiyen panamameya ay loffat igana meya ko jibake nga ne hanamene mogonɓe hillandugumonte ida shamsu kuwirat kiyenga gelli igana norondenga bakkanonga sikandugumonte ida shamsu kuwirat kiyenga gelliga na sedi banonga na sedi imben nogondi warnari sahihu lbukhari di nanti ashamsu walqamar mukawaran yauma alqiyama nanti kiyendo kasonga allah subhanahu wa taala wi hilli kapameya ni sedi qiyaman kota وهكذا أري رواية نبي كما قلت صحيح البخاري رواية nanti kiyenno kasonga allah subhanahu wa taala wi kapame qiyaman kota ni sedi yimben nogondi waljumia shams walqamar o dangi kenga ke tafsiringa idan allah subhanahu wa taala kiyenno kason kapame ni sedi yimben nogondi kiye ke kantuenga mogonɓe kaso ke nga kantuenga mogonɓe mani sababu ya kubenuga ñi batta igani ngari imben nogondi watunun nanti kaduna di mai bat honu imai bat kamanu batta idan allah wa kenyana kubenu gi batta ho hana hana hana kunna tunanti mai hidi dunadi hillandi gadi jahannaba gara ga tawnori keke do kaso nga mogombe warni ku kani taga ho qorwai warni se anga da ho ho batu dunadi aka manga dungena nta anni batu anga ra kebe batu ken to ganya ne at-taghut ken ni kamparan nangi honye an ken to ganya ni hilla kapana angara ho abatu ay mega dungati ibate ke ya ko kota an kan do ken to amen imben no gonyadi idan angara kebe batu agama dungati ibate nga misale di sene ko fadi kama man me sinan kan da kan batu lenki wala taziru wazratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a anyi megara golle be dabari kenya junugunan kama amma tanan kalle an an bugan tadi ho tadi junubun ta kamanga an kada bate be nya anan kenya kamma malingin ke ma danga am qadim batu kambrenga be so anga nanti inam batwa anna tu qiyaman kota an ken do kuberu ga nyamba ta ka fame ni imben no gondi har gidunga ken no gondi ho honda min suka ka mante amma ka be dam batu amma dungata masala ni da isa batu amma dungitai walla kan malika anu kunta no gondi allah subhanahu wa ta'ala ti innakum wa ma na min dunillah hasab jahannam antum laha waridun law kana haula'i aliha ma waraduha wa kullun fiha khalidun idan ho haga bati aga dungetai walla jamadu ñagani hospimpinta ka kencu ake nogondi soame ñini imben nogoñadi amma kebe gama dungeti batenga mumini ñana kamanga ama dunge soroni batu soro ñimbe batu kundunga مثلا قوي عيسى ولا كان غوي ملكان كنت كنغن واضح إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون إذا كنت قنت نغن على كل حال وهي كان آية بين غن كويرا تفسير نسكي هنولا تفسير تهنجون عدنا kengani inda hanama me ko jibakenga hanene mogonɓe honuda tafsiri ti hinnaganenga kenni kannanga igana sedi dagana holu da tafsiri ti hilla garunga kenni kannanga anorongana daga bakkanonga idan onati kusini mogo bane nyen. kebe gani kiye kei agana kahumame anta toki mogo kede anta toki palasi kei a bakkanonga sediniya aga sedi bakkano ta noro kentaka tokononga gadi idan onati kusini ho bane nyen. idan ida shamsu gelli kiyenga ko werat kiyenga igana kempanameme yamana allah subhanahu wa ta'ala nda hanama koy jibake nga hanene wadah walakin tafsir mogantin agana hane mana allah subhanahu wa ta'ala gana hana koy jibake nga kenga hanene ati wa nujum a keno wañini rere dingiro hillo wa hakada balaga gumungatini keɗangani al itinab warna rani idha bane nari kutte suna daga anani idan tagarni walakin watin kada al itnab tagari tiriya na faidan kono itnab ni hilwa o hadi ghairu mufid o hadi mufid eren kanda nga faidan ga kebeya warni ida ida kebe hakana konni tuzur agana koni ta sanga kanini aha sartin ke jabun ni kanda nga ni kanda nga gelli kendanya gelli kendanya gelli kendanya hada maran diga men ngana anda daga ga tinu ko ni kita huben danya anga kan ni ka tela shaka idan allah subhanahu wa ta'ala te wa idan nujum gelli sanon qaga in kadarat sanon qaga kun kagana kanu bakkanonga tafsir hananga tafsir hana hillande in kadarat gelli sanon qaga kun na sanki bakkanonga idan in kadarat ay gonon da fasar kannan kaga gelli sanon kaga igana bude o kusoni kan kannan na ti bude mana hon kala sintanga na ganan nya kan mimma kaga hurum ma watin abude masalan jinga na sigin tempai ho warano gondi walla ho da yon ko abugi mo ko kedi kala simmo ko kedi watin abude iti sanon kaga kenen noro nya ne randin dinya amma ke haratin danya birambe noro ndaga kita noro ka daga na ko jinka ga nya sigin tanga na gana bude sikke ke kada kala se ke kada kana mo gombe idan ona tere e, wa idan nujum gelli sanon qaga in kadarat sanon qaga gelli kungana kenunan canki sanke timbe. wado hada watini in kadara fulanun ala alqawm walla in kadara al'a'da'u ala alqawm sorongana daga nan kenu konnon kamma sigira bana ngana nyu konna ngon soron do mena gane banu ku nan daga kanu banu ku batten do batten nan kusan ta de kalebo watini in kadara alqauma ala aada wa hakada rabu ngatin kadi in kadara al bazi fi gore ka gana kanu onga na jawatini jongenga watini in kadara albazi yana aslin kannanga tasaqatat wa intasarat wa idha an-nujum gellisanon qaga in kadarat kun qara gana kanu nan canki sanki sanki sanki sanu ko hakene kare hala beri sata undi añimme gana tawune ha surtout bidangade haxatimbanga kayfixorengalla haramporo ɓe giidangani urgintaxu ɓe giidangani tanzimu ɓe giidangani yaxe hontandangani manni tagandananga an na ken batu man na ken kuufa kengani allah subhanau wa taala amma kiyamankoota gana kiñe kuncukoxumantenga kenne bakkanonga nan canki bakkanonga ken palla allah subhanau wa taala te wa ida aljibal gelli gidun xaxa suyarat kun ka gana tere bakanonga mana allah subhanahu wa ta'ala gana kun ka terndi bakanonga ni girndi bakanonga giru kubenu ha kene kay sabatin tempa kene walakin qiyaman ko ta gana giri kinya hakatin be giru ba gilli bakanonga wa yasalunaka 'anil jibal فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا إذا قياما قوتا كان كي جدين بنتا gidu kudi goto en pay kene e suko humantenga tungangi su karakara karna bakanonga ni su sanki bakanonga wa idha al Aisharu tafsir hananga jalli tabullun qaga uttilat tabullun qaga na dura go dan taka kammi tekka nyana mana tabullun qaga na dura go tabullenga dindena ga menden ka jinta ka kankoro nga tabullun pe baka jinta baka ke qiyamang ko ta manche cegoy tafsir hillandi wa idha al-ishar galli kanun qaga uqilat kungana durao mana igara kanun qaga togono nga turikat wa humilat igara kanun qaga togono nga etas jakabana nga zikim anga nyini serenti no gonde idan gelli ken kagana nya hakatimbe tafsir sikandi wa idha al-ishar gelli nyogon nugun ton qaga kasu arabu ngatin kunya gabonda ngane al isharu ishara idan gelin nyogon nugun ton kaga kubenu nogon ga kenya kasu tammiya utilat kun kaga na laware mana ngada kun kaga laware igati me serenta gi na ganini serenta gi kamma serenta gi korosini serenta ga hammini ti kibarenga gelin ken kaga na nya hagatin de warni nyogome agana kenya kasu tammiya nan daga warama asarenga arabu nga gelli kencu ko manne nanti al ishara wa hakada jamuna al ishar arabu nga gelli haraga nay tammu kamunya da amma ga makinya tamma anta gelli to ya idan nga nan nogonga nakenya kasu tammi hakatimbe arabu maga anga nyini minne kem pakatinya iwa munda kem pakati warni asara entinto iwana tana a haykene lemmirtini walla hay lemmu hillirtini iwa korosini agadagado nukusuya anga ñini korosindana ñugada battenonga idan soronga kebe korosini kebe gallingi soronda kengana ware kitahu sere hajugantagamaga gelli kengana ña hagatimbe wado hada idan ke tafsiri hillandi be hakene kei e sikkandi be hakene kei keyannew kutukulla to honne wa idha al-isharu galli nyogon nugun ton kaka kubenu nogonga kenya qasmiya utilat kun kaga laware naganantiya serenta hamminidiya kamunda anantiya gelli kengananya haratimbe utilat mana turikat kun kaga laware kem palle wa idha al-uhushu gelli gundu honun kaga hushirat kun kaga nakara hushirat tafsir hana gumunti kun tafsir hillandi wa idha al-wuhushu galli gundu honon qaga husharat kun qaga nakahuma meya qala ga to at hoga seren torona gelli kun kagaru sorongana dingra dingira banenga inta na sere kamma inta sere torno gelli ken kaganani hakatimbe tafsiri hillandi gelli gundu nga kun tungkanga gana suko tunkangadi me kiyaman kota iga tambutuge ñanamedi kita haragana bennenga ni be dunadi agara banen takki benne gamay kenga kenga ni gumanga tungkanga benne kinni bentange keya age tambon tukana idan kuɓenuga tamananni kallenga iti warni hadamaramen ɗo jinna kallenta kuñakani ndaka humameya amma huɓegani kuttenga kugaraka humame kiyamankotamanini kane kenincage kalla diregantaka kalle keɓe halle amma hadamaramen ɗo jinna allah maku tagati ñemeya allah ɗa hadamaramen ɗo jinna tagati badan kiɓare ñai annanoa bada bada bada bada bada bada anga arjannade alhamdulillah arna keñoɗatagtakeya mm -hmm. angana imben kada kada arno kisa kagai hada marammen tagati bada hada marammen ma tagati nyemeya kawiye kenya na simmana nanti hada marammen tagati nyemenya hada marammen ma tagati kenga idan gelu gundu honon kaga kun kaga igana kun kaga ka huma me hushurat kun ngana ka huma me manan kanna nga mana gelli allah subhanahu wa ta'ala gana kun kaga ka huma me o an alla ayo kula garunti ni kannanga mabniyun للمجهول ولا كونت علامة لم يسمى فاعله أما عندك حشرت هي ولا عطلت هي ولا سيرت هي ولا انكدرت هي dagana dagana a suhoyen payke na kai takdirun payke duronye dagana amma nan ni kan nan gelle Allah subhanahu wa ta'ala gana kenya idan gelli gundu honon kaga kun kaga gana ka humamai haga wa idal biharu gelli hangon kaga sujjirati tafsir hananga kungana kumi hakatimbe mana galle allah subhanahu wa ta'ala gana hangun kaga kum ko hangu be ay wonu nanti pungu donga filmiya tanyere kamen anga tanji ke donga manga amma filmiya tanyere eh, anga 17 kencu komanten ni jinye ay gonu ka gonni nanti nukunu kubenu imme ga kisi ogana taxandi naxa toya owa ñini keɓe ga kisi jingai mimimimme ken ni taxandi naxa tanni ke anga ñini sikko kesu jinqelegundañana sukomanten kamma idan jinkaxa ken nan punguñanga ti ho gabi gabi gabi gabi gabeya anta sera sungallagatini da jinken pangari ken digamentanonga masaran ke habe a kene ka albaharul muhitu ke anta sera sungallagatini masike maxay kiñaxen panga kota sona mu ko daga ka songo daga dingira nyugoi o daga sane nyugo ago munyem mo kota sona kya mu ko amma jike be hakene ko onta mu ka abada iga tuno kene jike kan bang onta kan mu warni kan kan no kren kam man kibare ni idan gelle hangon kaga sujurat ken kaga gana bui mana allah subhanahu wa ta'ala gana ken kaga kumu o qidat allah gana ken kaga kumu warni hanguka kumini nan ka hu jahannam ya qiyaman kota to ji kore be hakere kai ke so kumbena nan kumi nan ka ya kafir nun nyanga katan den ta abu dangan ya rabbi arno kisken idan tafsir hillandi wa idal biharu igana hangun haga mana hangun hagi diga mo gon pay kana imtalat imtalat ken hagi mana gelle allah subhanahu wa ta'ala gana hangun kaga haga miga ware medi hangu ka gana kunna anga nyina hanga nyuga doru donga ngado bane naga hanga nyuga doru donga ngado bane naga amma qiyamam ko ta gana kinye allah subhanahu wa ta'ala hangu kusu hakka miga kulumbe medi kita jingan taga hanga do hanga naga surono meda kita munye ke suko mantenga galibini kita kem pallani inaru kumi kita nanya imbenga idan kundanya sujjirat igana hagu nallomedi nangurumedi goni wadah wahakada tafsir nanan pankanga ken kamma amma sujjirat hangin kaga kengana bi kanne o karni mandangani mana anda kumi bi hangin kumi manda amma ta anda hage walla agana hage urumedi tafsir da fasarai kem palle allah subhanahu wa ta'ala ti e, sado ga daga na kutum mi be hakene ke o ga da tummo agara sasa mufassiruna nu nyugonu daga ita se ti tammu kado hillon ke ti qiyaman ko tai iti tummo hana ke bo ga da agara ken ni dunala garunye tummo hillandi ke bo harna agara ken ni la agara ko ta junga denye iti ke tummo hana nyana kam kambere gani kiyenga allah subhanahu wa ta'ala ga a gusununa me ya koy e, hoy ngusumogo koy jibaken gusmogo makenya hakene na agusu wa hakada sanon kaga kunga kenne na nyere wa hakada gidon kaga tunkanga kunterne ni girni bakanonga uzailat wa hakada nyogon nugun ton kaga kunga laware wa hakada honya tun kaga iga kahuma meya hangun kaga kunga kumi walla kanga hangun kaga tunkanga ra kumpaga itu kunyana duna lagarenye kuntanya na kiyaman kota amma kugananya biranɓe kuttumminda ñeme biranɓe duna ñemenonga edan lagara kota jongade tummu eh, lagare kega kun kawañana lagara kota jungade edan itu duna lagare aɗo lagara kota jongade tummu hananni keya tummu hillandinni kebaneya waba walakin mufassiruna ñugono kunta asuni qiyaman kotay asuna kannan kaga ne qiyaman kota warna allah ti kunda gelli kunna kunda nya. ada jawabu sharti nyabane kendanya kendanya kemmirenga kiyanyana idan ita su mante ni kandang kagai kiyaman kota idan huben da tagannin nanya nanti ho hana ni tu muhana illa ni kiyaman kota ona tira wajo walakin amma kanna ni raju min kamaga kiyaman kota na su ko manten walakin bana kiga nga fasar na inta na karne wa idan nufus galli yonkinun qaga zuwejat kun kaga soni meya kenyen ku kaga yagi meya yonkinun kaga ay korena ti kun kaga ga soni meya dalle kiyaman ta yonkinun kaga allah subhanahu wa ta'ala ga kun kaga soni meya serebe gani sere sire yayi ayon kindo sere suru ngadome sere suru kunguru kunga nonga wa hakada kun manga daga no arjanna no gonnar no ko hukunga sorobe galu soro buron gana bidangumu mahilla ma nya gana ñaganaxay ma gana ñaganaxay kun kaxa kapame kappanme haraxa ta dingira bane suddi su nyi bane ga axa ni bane kun ka kapame dingira baneya kun ka nan kappanme nandagaro do me arno kisken kaxaya idan an ta mun nan nan ngari halatin ton gurupun di golle ngara gelli dunadi kenga kiyaman ko tanga dunyi ni nonga kebe suga tinarno ko faren jamanga sunta de on maga digame lungondi meya parce que anke gollunno fare gollum peti bana anke lona jamandi kammo nke korega hetanga anga ñani nke korewa ma ara ñimme tampinde alla nta ñani nke kore mogosu an na ñimme a korey anga mundan nan lo faren jamandi aga bire mogon be aga ñale hala be kamma ma kalle ngarne ken ñagen muru an ka kagan bire ken kamma amma nan ta an do faren pinum be soxintenne tarno kaha jamanga ken to kappay idan gelli yonkinun kaga zuwijat igara kun kaga sonime kenyen kun kaga sonime ya ay hi ken kaga sonime ya mana allah subhanahu wa ta'ala gara yonkinun kaga sonime ya soro buru yonkinun ka kara ya soro suru yonkinun ka kara grupu grupu grupu qala la tu'shuru alladhina zalamu wa azwajahum idan aga be ganu grupu bane ya aga ngulli duna do ko anyi grupu bane ya oya nyi mara mana pinduro nga qiyamam ko to yang me kamma duna do ora ga janno nan ja ga namma qiyamam ko da ko na do me warni ja an kappe nyane ren musala ka pe dikenu o ba ka hallam batten ka ga do ka misiru nya de kallanu nya ni ya rabbi arno wulli qiyamam ko da soro suru nyamandi o wulli nu non ka ga ya wado hada kam palla subhanahu wa ta'ala te wa idhal maw'udatu gelli buriye lenyagaren kaga mana lenyagaren burinte kenya hay almadfuna gelli lenyagaren burinte kaga su'ilat igada ken kaga tirni almadfuna almauja mana almadfuna walakin arabun di mauja kebe hakene kere idame soge asulunni kannanga honu da ko iti lenyagaren burinte kunno gara ko mo be almadfuna honu kada ko iti ay kebe likki kote nga saka kamma iti warni ne ile nyaare ke burnu likki kote kote kote nyanta ka kamma idan gelli likki kote nga sabu ya le nyaare ke kabe kamma kunna fasar kundunga walakin usul tafsir ne qaida nano aya nganari tafsir ngowre arabun kannen po bangan banganten kamma yalo na tafsir ni kenye mo daga na tafsir arabun kannen po na karantanya kamma ho sankinte wana fasar no bangantenya kamma idan kanna almawjani kannanga almadfuna lenyagarin burunte gelli lenyagare be lenyagarin burunten kaga mana lenyagare kebe gada buru su ilat ken kaga ga tirnini mana allah subhanahu wa ta'ala gada ken kaga tirndi bi ayi zambin tikan junubu kaga ni kutilat igada kari allah gada tirnde ne nan tan ken kaga an junubun ni kannan kaga igada ken kaga kari gelli ken kannanya qiyaman kota walakin qira'atana no ngakente wa idha al-maw'udati sa'alat ikkara hada tusuilat amma kan kan qira'anya wa hakada qira'un na qarai wa idha al-maw'udatu gallillan yarin burun tan kaga sa'alat kan kagara tirnin danya nanti be ayi zambin tikan juro bokani kotilat igada kari mana qiyaman kota gada tirnin danya nanti allah njakara kan juru bunya igadin jakaka kari idan jakana qira'anya amma o karangana wafaqahu allah li kulli khair agara gara karange be hasi karange ke wato ko ken kamma idan gelli gara lenya garum burun tiara igara ken kaga tirndi nanti ada kan junubu kaganya igada akari wado hada idan digamen ga bengare inshallah o warnai o hay tafsir ni jonge nyadi kam palloni faida lullaga inshallah wa idha as-suhfu mayranyati akhi gelli gappun kaga mana kitabu beno hadamaren men gollun gamun ga sahadi gelli hadamaren men gollun kitabun kaga nushrat <clears throat> ken kaga ga sanki mana igada ken kaga sanki <clears throat> hadamaren men malikan yanan ta indan no gani qalla gada ko gombe ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ho hanga konna susa hene dambatta ho hanga nyana susa hene dambatta galli gollenga idan qiyaman kota an gollu kusahantenga warne benudi warni ambire ke sukomante ina sahana an gana kara iwi gusunu ulanke gana iwa dagana illiyin garamajige aga dagananga iwa dagana sijin kan kota oda kan kara bara ibn sanga musnad al imam ahmadudi idan an gana wa gusini amma qiyaman kota linuni nushirat igara kun kaga stanki wado hada amma hillandi nushirat igara kun kaga tagandi tagandi tagandi ay gonu da fasarkeya idan ti qiyaman kota hada maran mun gollun kitabe iwabe su kallen ya kartan kallen ya hakene ke kartan kallen ya hakene ke kartan kallen ya hakene ke kubenu gati furre kati gara hata hata na tagandi tagandi ikun tafsirin pai amma kubenu gati nushirat igara kun kaga sankim iti qiyaman koto ogana irninonga ho gana irnanga nyinangollun kitaga kudo ere dare nammagan kita kudo an nammaga lele hikeya angana irnanga sukohmanten cankintenya nyini ida sunu ñankana anda ke ka doro anda ke maxance doro anda ke nambara doro an jeni doro an gara doro an pay doro anda sere karto anda ke salleña anda ke sumeña anda ke sadagindeña a sukahumant allinu qewatini iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba allinu qewatini an ñimmenan kitaben kara an ñimme wa sandudangani seeda ilenki anga sandu kamma seedaya nkara magaranti kentanonga be sui xallen karna tan tan tan tan tan tan tan kadin de ba karanga non nille taran karaken ni dunai tere suntan de mana ke karanga nganonga idan anyi mentar ni tanga tangu tumpa bogo no ade mpa nyana kunda anga tu gono nga tu kebe ga le taran no gondi hisreti ane le taran kina ngati na bogo me golle ta ko de hana iga yori nde nyana ke abo gondra mundile awatu kebe ga no gondia kiyaman kota nanti a ngarna munyi ya munyi nde nyan kota ya kunna anna munyi nde nyan ni kilera anyi ma garna alli no kubanda gara tasunta kinnanga bisura ala waji sura jonga mene idan kembe ken warni an kenda golli bure ñaña an golli bure ta an kusantakadi ken cahantenga an jommena gane idan wa suhfu gelli kitabun kaga kunati gelli gappun kaga no sharat kun kaga sanki mana igara kun kaga munyini sanki واضح هذا كم قال تمندي وإذا السماء قال لك من قاغا كشطط إذا كمون قاغا قرندي بكانونا قوي إذا هاتن قرندي بكدابا نمغمبه الكشط ولا الكشط ضبط تناديم ani kannanga na daban paten kege bakkai walakin lugangumu ñugonano kumma dunge tasui ite asalh ni kannanga masalan jage wala sugo kuxeexende watini kende asalh arabun kanni lugandi ite amma ñogomen ontatini salherenga ogana ken koda hafaw ñakon arabun kanni lugande otini kendeni alkushto ñogomen xeexendenni keay wa hakada xeexendin paso ɓega qilla arabun kanni lugandi nanti alkushto kenne a xeexende ɓe iga kammullagana nayankandi do wureranga na kammukiraga nan kusantaxa mulli ñankandi na bugayti jawngenga watini kada al kushtu anga to kay ganda no gadi kunnan jaw idan araga wujin nanti ha go sini baka di nonga idan watini kenya dangane al kushtu wa idha samaa gelika mon qaga kushtat ken qaga gana griba kanonga o hatenga kay gane baka da banga mo gombe wujinne ana usanta griba kanonga hatanga labu da banga hinjo abanga nonga kamun ka gilli baka nonga kamun kibaren tagano idon finish ken cukamante ñeme wado mun kibare ñeme ken palle eh, karangana ñugayi e kar lemu njarabini eh, kar lemunga yala e garawa mi imagara ñi quranan duruse ñe a ke tigi wuronna me rek rek rek rek rek kar ho na giri ken ni yaxon trinkisi ken kongiya mabane ga giri kenda ga rikri kati zam bismillah rahman rahim taha warni rikza suratu maryam la ga ka bana na qur'ana di ko tay ken karamo ga samun ten ne karle mun kamun na ni tambon tuba ida wara ma masel mun ga tinto nay selun ga tinto biram be karle man jugori ati kush kush ko karamo ga kenda granda selun ku ngari anati hakene hay selun ku akatana ila bin kitana ro karamo ko kaya naam karlem man na kebe ga to agum munda aga mun dina ko to kel kaman karam ga tu man tenni amma karlem ma be haju gan ta karange mangara gam karamo na tan tan aga suntu ga dulla kana nyame ken ga karmo kon ken murgen nan karlem mu aminta agar ne mu to a ni ma ay men tan jamun ni ke kan jamu tin nan ta agar le mun no hoy ga de da ho tre da kan ga ila nya kundu wallahi gar mo jamu he dikenga an jamun kina agar le mun ko do hada idan ken karle ma garaga kata tangano ga ti kush kush kush karmo ngadi in kollam ya te pad ala tunan ti ma karmo gon baga hana parce que karmo gon daga sigu ki menda uron di ni ullini rik rik rik ke ga enti soni kan kanne amma soni kan ana selinga kata na maru fatu inte nya kene selunga karmo gon tete ga kella tan tamba kush kush karmo ga gara te pad wa igal jahim su'irat arlama ñagunten jage walakin ku xarmogonu koyeti abu zeidunu menunga kiyendanga waxundini doxonga wuronde ken ko kempeti ku xarlemoyeti kenga ku xaramogonu xayiti kenga xooku lampuntomoxo ke xarlema xaramoxo badan kennangi xarna badan pamminta ñinindan xarlemunga xarlemundo xarmoxo bada xa ñaxaga xooyi megirano moxoña toujours an kenna munda duna to hun cina tu igara na munda ha ti sanga nyagalin nan ti woho tuwa amma sasa na tan kelle karmogo su ana munda kasundugaro nyanki nya garle munda woto mo woto kemmi bare karle mun ka kana mani munda iga kasundugaro kinya karmogo ngamma katina lemmu sagani anyame iga da garla ke kendar jangate walakin kendar jakke anta anta to hum paju suro nan antu akunna lokeni kam palla allah subhanahu wa ta'ala te وإذا الجحيم ذل جحيم غاغا سعرت إذا نكن كان قاغكمنا قلبا ينغن قتا يمون دنغن ذل جحيم غاغا سعرت إذا نكن كان قاغكمنا قلبا سعير أدو دنغن كان تفسيرنا nanti kenni imbin kuma kote nyai jahim awano ngata gentenyen ka qiyaman kota manina allah subhanahu wa ta'ala ga sagana golobana na tore tana ka hay kenga ta oyen maga maga la do ka sana kata allah subhanahu wa ta'ala nan tinyu go dinyu go iga hadiya sahan tan no gon allah subhanahu wa ta'ala dunga daga na na negu hillenya negu bana wa kenya na kinen ni kenya na aga ta oyen kota bekit negu bana wa kenya na mullen pakati kenya na aga mullu kota bekita warni nukutenga jahimu di wa hakada nukumulun kano kungani zamhariranga iganance dino muren maga an kotte ke suko manten karnea idan a wanonga deja akumuntenyani amma qiyaman kota allah subhanahu wa taala na sagana akumununa agodoba nahoka ha torenga gadi idan gelle jahimu gaga ken kaga igana kumuna ba wa idan idha aljannat gelle arjanna gaga fati. igana ken kaga tintondi allan kannano dangan wa uzlfat aljannatu lilmuttaqin ghayra ba'id gelle arjanna kaga igana ken kaga tintondi allan kannano dangan ya rabbi arnin keda ga ko hukunga ado sarnun do garamonu do kapalle mu do yakundo bonco ngonco ado salamin bi ko mante sere so haqqi ga dangano kamma walakin qarangere lamu ka kene kasranye lamu ka tis sukuniya karangana gabe anga ngalli uzlifat awa lam kenyana kunu nyani aqulu lakum bi kulli saraha lam ken kanna nga kasra nyani angana khara sukunu nga anda khatau nya dabar karangende uzlifat anta tunu uzlifat angana khara kundwa anda khatau dabar wadah idan kubenu soha kene ke nautu gelaga giri giri agananya agananya agananya agananya hinu ku tammido hullo isu jabun pay kene alima ke nafsun yonki be tuyi maati yonki be suwatuyini de alima ken hidangintenye desa maninna allah subhanau wa taala garanye hidangintenga warni haqiqa ñani dankanaxuñana arini ña sikka suntani walakin qur'ana gari ñammogo ɓeydu fotanantodangani mona fasar ke ñammogo angana ta alimati nafsun yonki be su watu yini amma fasara ga konan na mo gombe alimat nafsun yonki be su tuyi ma honga hoke be ahdarat yonki ke kada kem padarni gellu kutamido hilmananya hagatin be yonki be su tuyi agara kebe hadarni warni an yangollun cuwu suko humantonga an ŋi ñinan jommena gane nonga humantenya aho sirenda ho buranga nyinonga angara digame suko aho sirenda ho buranga nyinonga kutamido hillo ngalanya mbe yonki be sutu honga ho ka kabe yonki tagara kem padarndi maga te ahdarati kenga hadarde kempeti kempeti ahdarat yonki kegara kempa padarndi manna qur'ana lungondi balaga ngumu na ngumu mantaka ngumu dagana dagana dagana asudi galle mundu nan kontai warne alla digan kannenyen wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila la mubaddila li kalimatihi idan manna tafsir kenyam mogadi galli kutamido hillo ngananya hagatimbe علمت نفس يمكن بسدي ما هو هو كبه أحضرت يمكن كذا كم فدرن دينونا manini allah subhanahu wa ta'ala ga tiginda hajar ndinonga warni yonkinga mpaganya duna da ama nyini kane nonga gelli yonkinga da anya duna di kenya ganya sabu gari agari nonga konda riti nonga yonkin yanda riti warna aya nya sabu nga gara dabar duna di idan anga mun nan hube nyanka ne no kenda bari angan ta mun dan na kebe nyanka ne nonga to kononga hanan na tayi mo kuma gade o makara kana yonkin maro gorum gurum badi wa hakaza ma bugu kan kan nan di tubun cartinu ngai timman tan no ni hana ke na bugu kan kan nan di tubun ta yonki ngare kor nguru ba ni fir'aunu tubu an ta aragene gadi amma hanan no walla tigana on ta hakkan ko lutu yala le dan tan to nyan togo wala milti dan tan to nyan togo on ta to wala sogonu ni man to Allahu alam on ta hakadin mi amar nguru ba ndi hana ken kama bugu kan kan nan di tamu ngoma tubu nan cagado halle ogara hakke ɓeñe honuna tan naxata sineña kutendi honu tan jike sine honu tan pille sine ho kota banemme awahatajina sun cage ɗo halleya ku? o wala singana woma hiri amma na kara garama jigaxun kamma keñeni badagu garama jigaxunga kenga ulalingintaxun mo hiri ogama kara hana oma ho hiri homo hiri awahatajini oga mundona keɓe ñokanenonga ona ken golle oga mundona keɓe ñokanenonga ona ken ndigamo ogan tamundono ha o kanenonga onan latoba kasuko mantenga warno ogonu twaxunna ladu onta ho ñinino imme agama keɓe kiñanonga on me twaxunnallo kendi idan ke ha kene honga kayni tafsiri na siri siri wa hakaza oma mile kata lugan kibaru ngadi siri siri warni owa na be suna iwretwa jawnga ñagen kamma walakin oranti su fayda allagana dingira dantanto i fayda allagana مثلا مفسرون النبي رحمة الله على الجميع كنت وإذا العشار عطل قال لي نغن نغن تنقاغا كنا لا وري قياما كوتا itin yogo men ta sere maga qiyaman kota itin ka misale ni gelli andanya qiyaman kota nan tin yogo nugun tanya na sere maga nonga anga nya kamena tanteya anga nya kamena burin kanaya an anta hamminita ko tanga an anga jimante ununga ando ubenta kwa kenga gana sagate an anna nyinya mundu ta miri ni tewun kibare mbiti gilla kemma te ke saka mullenye ni kenga igana saka an na anna alla nyaga nan nyimme duro kana sellan kita ta miri ni bitigi tete mene idan an ti bitigi an anga tini na urin challe nyakamma idan iti manan pai kene kai kiyaman ko ta andanya nan tinyo go meano nga serenta hammini do nyogon kibare non idan ken mufassiruna diga men idan iskalun na minna siri siri oda ngari honu da fasarim ite wa idha al-wuhushu husharat gallu gundu honun qaga kungana ka huma meya iti mana ni kannanga hadiqatul hayawan galli gana gundu honun qaga ka huma meyi eh, nta to france nga gino mo gombe ha eh dingra tebe kana de bendi gada gana ko ngalin to pay nonga jarun tondo hmm? zolzik zande zolzik shukran english ndumani zoo a kenyan no <laughs> kenyan no zoo espagnol dikamugo mamado zoo shukran idan ikuntamananni kannan kaxaya gellagana ñuhongalin tonga kunga kahuma hadikatul hayawan nogondi a iti qiyamankota tagumante ñaha kene kenga masalan kapital nu koho gabi gabi gabi anga dagana anga dingiran ñunonga magano magano higabe maga angana daga kalsiñana anga tugana angi hayni wado hada idan iti aya manan nikiyai iti wa albiharu kira mana ni kannan kagai gelli petron kaga ga ille bakam munyen murata ni kiyaman ko ta taguman cenya hakene ken iti warni petroke ke ahan ni manya no munyen kan kanga kumunu idan iti petron kaga na ille bakam munyen murata ni alle kiyaman ko ta taguman cenya hay ku dingro hilli kunni fasar kundwa wa idha al-wuhushu hushrat gelli hongalin to ngai gana kum ko huma me ati zarnde zol zikr no gondi wato mana hongalin tan dingira nga goni soni kan kannendi gelli hongalin to ngai gana kun ko mame wa idal biharu sujjarat gelli petron kara gana ille ken kara bugandini idan ite qiyaman ko tata guman tenyen ngeda kona ga daga ne ti tafsir ni gwano nga ho honda minne no gondi maga da tafsiri anga ho mundu duna diga me duna diga kai pinte ya duna diga limeya an ga wo muru nanga nyini no gonde kanta tafsiri nyini no gonde nda kan ko na ga daga tafsiri o tinga ngalle nga wutu kebe ga dinga ko ni soro ndanga anga igonu ngalla nga na tafsiri bane ngari ma ka kundu kala kala kala kala kala kala mari hedde nga nyabani kala kala okula kya kamade okula kya kamade maga kaso awure anga na tumi maganne nga sarle okula ke tafsiri kamade to ngum mun nan nyiken kamade wallahi to mun mun dan nan ken kamma ku tafsir ni be hakene ke keni haqiqan tanai sawaba hetikeya wa idha al-wuhush hushirat galli gundu honun qaga kungana kauma me mana alla nda kun ka kauma me qiyaman kota wa idha al-bihar galli hangun qaga sujjirat kungana bi mana alla nda kun kum qiyaman kota walla kenga kungana haga alla ndi haga qiyaman kota tafsirin kampenonga sotoron kibaren to magayre hadiqatul hayawanat kibaren to magayre antano few igala banya kanna ngati na'am ti tanzil al ayat ala al waqi' onat na'am o ma barakaya mana na aya nyankandi ni nyanginte be ga kama ken ka kaga ni qaida nyugo sulu tafsirin de watin tanzil al ayat ala al waqi' onat na'am o dungenti ke ke wanonga amma kebe hakele kay anya mogonu nyanano wa hakada ashartunun kananonga anya mogonu nyanano ashartunun nyanano atin nan tangana aya be tafsiri tan nan na yang kandi ho kam makundunga la na yang tafsir nan kusan daga ta ma nan no dan kai kundo hede qaida nu ñanano surutu nu ñanano ahkamu nu ñanano makunnan timme kungana timme biranɓe awa gemmandangani anna aya ñankandi alal waqa huñanginten kamma hiɓe gano amma kungama timme kaxa haramun alayk a haramun te ñana anna daban hon po hana onati anwau tanzil ayat ala alwaqa nonu benu oga aya ayanu yankanini hinyanginten kamma mana hibe gomaga deben nogondi walla jamanen nogondi oga aya yankandina kamma kenga nonu hillidi hohana watini kendangani tanzilu srih hillandi watini kendangani tanzilu talmih tanzilu tasrih ni kannanga na bangan nyato nga angana ayan kara annatu kwa gomaga jamane kedi mogombe wala ken annati ko ka ho ke mo gombe sasa ni keda ni tanzilu tafrih tanzilu talmih ni kannanga anna ayan tafsiri anna kore anna kore ta higo agara maga anani amma ko ni direct nan tu ko ke go maga mo gombe wala ke ga kundu anna ritini kore na ayan tafsiri anna tewa kumbo ko nuga dingira nu benu ko ni de kummo ku hali halan dam nuga dingira su seren kawanna ja kunu idan anna nya ti kore nyi wati keda atalmeh idan tanzilin nuku hilla anwa tanzil imma tasrihan wa imma talmihan ku hilla hakene idan tanzil tasrih amsalan yugo hakene mufassiruna nun garanya hoda ayan qara wa idha qira alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun hogara ta aya qara adani akenga jaman yugodi ken jama be haykele qur'ana ngane garna kya ke ko bonci do doru kya diga mun ke doru ke do diga mi sen ngame doru kudo me ngalle ngame qur'ana kya garne banen ta tern kana do sa wa halin di gallen agara kya ya gara ta allah subhanahu wa ta'ala ti gelli gana qur'ana garna kacarin ke qur'ana ke garangen dangani agan kuru qur'ana ke garangen dangani agara kya aya gara ati kammo ati amma honuwanonga ko odanke jamanedi kumma gollitike ayaya kun golliti kannan kaxaya angene qur'anan karna kedo keboncinnangame kedo digammisengame kedo kyame kedo keame kun kamannu takkenti maxate ayadi warnete aya lagaru allati laallakum turhamun ati kembirenga ku kamannumbe hakene ke qur'ana ngane garne nema ke be ga yankana maga pakke ke be ga yankana malika anu ga soron logo ku kaman nun takke duro nga bakat أتورنا التي وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنتوا لعلكم ترحمون أتي كما قال غرونا يكون نانك هغتي سرون قليدو رونا بكاد يكون تكن تنال لكن إذن أدعايا ينقل لكان ننقاها كما على الواقع هنا ننتبه هما غنونا وهكذا هتنا دعايا ينقرأ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والعصال وفسرونا تنادى كآية غراء قد آية غرا kenna ni kunga jama be de bidan gum ga benya nano hawa gutu gono dor uh uh uh tika alla gelli ora mero allah allah wa kule na doru ko tana da me doru kundu kundu awa ta alla da ko anna alla tin ko anyon kinde laga ga saya ado kanne ya aro banga ngure ran ka gelli diga munga mana angana alla kelli anna girti ma yan kayna anna girti laga ga sayna anna khirti diga mogo mogo te anna maga qaru nan to kule kule ne agara kaya gara acha ha atu ru go maga re do gudu men ga me do siden ta tunjuiga kubenu maga re do gudu men do garo ga me deben ta tunjuiya iga ka ta ti kun qur'ana qarre ga kenyana kun kamannun kada minna ke aya no gonde idan atike aya yanka kun minna kamma ni hata batidan ke golli bure kamma idan ke kada aya yankande alal waqa' ada ayan yang kandi hinga minta bagi maka maga wa haka ne watin kera tanzilu tasrih warni amisalen nan gaba ku misalu hillisu ku tano su bangati gallenga nan ti ko ago maga mo gombe ku ga nyana mo gombe tanzil talmih halli kan nan kaga ya masalan ho ada imman ke nyugo ada la hinda lemma mana ada mubaya nya dangan ahalla ri imman ke kanya serkalla nan asoron to nyana ati allah subhanahu wa ta'ala ti la yanalu ahdi zalimin to ana ke gara ke aya gara ati la ajalu imaman zaliman yuktada be njogoni ati allah ti toñangundarunga kunti ke lahidun kita to ana ka gara kaya gara danya kan kada ke kada lahindalle magada mo nya. ati mani ati njogoni ta serenya ke ya iga nyagane tikkenga anani kenni toñangundananye idan yara ma ko pew deun nan tikaya be hakene kai. ke yang kanu fi immange ka ma iga ni gara mubaya ibu gala inalle ma na ba kenko walakin ada kore nya nan ti ikenta serenya na imman ke ga nya ga ne tike ya ke be ga ni to nyu na idan ada kore nya nan ti ga ni ladu ke be ma inta ka ken ma amma amma bangan de tai wa hakada to ana tan gara gara wa anna al musrifina huma ashabun nar agar ka aya gara ada ni tun kan nyugo nyugano a soron to na asre kalle nyana ho hondam minne nyana qala hum istaktakuna lidima bighairi haqqiha atike aya manandi kannanga yemmu benuga soron poronjuku anani ima soroku horonjuguti haqqiya ke aya manandi kun kamannunya nka amati dangani ke aya manan no tun kan yugonya kamma ati ke aya manan ku kamannu nya ita kenni imbenye kan parandanga no nyani adanya ti korenga amma amata sore hindabar bitalmeh wa hakada hogaga aga ga ni jama nyugodi jama ke ida imme ida toro toran den kan pakem pakem pakem pour que to ana kera ga saga ne do halle wa soron nyina na soron kana da ba te wa honda minne nyana inati ya imme kata hagatu ni inati wa i'damu nyana na jongi ka tengana kari inati a ho nyana masage baki diga memma iga konto birambe da ba ona garno kasongo ona ganyana kunda ona ganyana kunda ada ayan kara wa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumi lan ittaba'tum shu'ayban innakum idhan la khasirun agara ka aya gara birambe awa tikka hiriga no kusu dinan konde ga no kusu isuni dina bane kay to ala nyimme galanga je gala kontanga birambe inan do ho minne gala kamman kille nyilla inan toro kamma iji kunyani ke ga dunanu kuncu su ko mantenga idan ke ga da kore nyanya amati ko kusoro hayna nyoy mo gombe idan ke da atanzili talmih o da anna tunwa anga tasrihi nyana dingira nu benu ya ada anga talmih nyana dingira nu benu tasrihi nga kawa nyana nu kube maka talmih nyano nga talmih kaga nga nyana nu kube maka tasrihi ndabarno keno sunu tafsirin qaidan nyugo ya nukube angan kawa himbangandinia a bangandi nukube angan kawa ta tayya kore ta yerengama a bangandi non wa hakaza qur'ana yankanden kaka noni tantuai angana yankandini yankandi mogonu sikki haway hana ina tiken kendangani a atanzilul kulli na ayan ta na yankandi soron kam an aya ke an annati ke aya su yankantenna o sasa hakati ke a kamma ho kite suka aya ke nogondi ya kamma iwatin kedangene atanzil lkulli masalan to ana ñugo ada ho ida kamantoro di dinanga siri siri siri siri siri to ñangundanga xoto a ñakitawa ayan karna وإذا قرأت atike aya be ha kene ke sero so anga nya allan kanna na nye anga to munya kamma anga na tuga alla kamma minya awa hijabu nyaran do to ndano na kai to nde ka ranta kennan igati nan kasa na baka de bendi nyen igati ni wanya na kunna diga me ka funyen ati to ana nyugwano nga ke igada toro anya wa ke aya ko ne aga tin cuko mante wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura ata nyana ke aya konni ta wa konni tanni ata la garu kube mun nyamu ndana tonya igana giriti wa tonya lati kara sa wa bonni ma idan ada aya ke yang kandi idan ida hakati beno gonde ada aya ke suka humanden kaya yang kandi kagade wa hakada waja'alna min bayna aydihim sajja wa min khalfihim sajja yubsirun فهم لا يبصرون كغبها كنكي قرطبي رحمه allah. igara toro be toro anden kampa kampanga andalus mana spanya no kunga igara kurtubi toro alus na toro kampa kampa ala garu france girga bate nanti ina hera nya na raga na kariya france gara mundu mundu den kampa kampa kampa ida sigumu hillu girndi igara sigumu hillu girndi tukunna daga munda ida limo susu di maga to kononga kurtubi mega kon rahimahullah ati iri gun kore goya biran kulle goya iwata ononga ita lengi ke nin kitayra itin ka allah subhanahu wa ta'ala ayanunga ngano itu ko kaya karna waja'alna min bayna aydihim sajja wa min khalfihim sajja faghshayna fahum la yubsirun ati sigumu ku hilliri nandangi ye wadiga munantero gandangari iwata gunu ka kurenga imakati ni ngari idaga isa gantan kaga diri ngari iwata gunu non kaga di ima ima imakati ni ngari ati gara sami titi ken diablo nya mana ken jinna nya france kanne ha titi ken diablo mana jinna nya ni ke o kon tanga la kana area i kon tinga li fo fo fo ada kaya yang kandi ala waqa hinya ngonten kamma idan ada as ko mantanya yang kandi idi isoro ko zubaren na idan ilat kada atanzil al kulli wa hakada hillandi natikenda atanzil al juz'i na aya nyugo yang kandi amanta su yang anna juz'i go yang kandi مثلا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم إذا كاية بهكنك كيتي قد قد قد وانغني أما كان يقول آية جكجمالي إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل idan aya ke jongaden bane a kengara ken kara ati ku imman ko benu hay keno maga ku tuano benu ho maga lenki ida imman ka gon dor kenda ku hunon lodui na tuano ku hunon di dor kul lodui imaro do ho i go na burunyi ganati garen am mo gombe ga he urondo ke wa garen ko ni soronde ga ho i gana mo gombe jibaki kullunya turki ina ine nullunni i comportement antini wolinyani antini guntenyani antini kyani ka fu adanya iga soron na burin jiga na mogon beta idan aya ke juzu juzu min al aya aya ke dingira nyuga ada kenya yang kandi in soron kamma amma ma aya ke su suko manten yang kandi khilafan ho hana ke kunda aya suko manten yang kandi idan ina da at tanzil al juz'i sikkandi nati kenda a tanzil aksi masalan ho kenda ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين سوره الاعراف دي اگر آية كي غرام كنا نسرو غنينكم مغلونا يكون انا سبحان الله يكون كنا نيانا ولا غني في ذكر نياوا ان كون يغو مغبدا ان كون igana kunya na ita kunu misire nya ga qaru qaru qaru qaru nu allah ta sallini misire no gondi allah ta qur'ana qarna misire no gondi an kallan tan pin ko nganya na misire no gondi qaru e kemaga kam mile no doru ken ko lande ngana doru ki kunna allah pin ko ngenya faren kanu nya ni kenga ike to ana te gara ke aya ga atike be hay kene te kaya ud'u rabbakum tadarwa wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin atike onu do kusoro kumo gonga be sodini allah do nyamariya ona allah giri ke nyammo gadi okusoron ka haykene ido karo nyana me igin kollo nyangendini anti nille gano nyaniya ke aya gonu do kusoron da melan kisi idan natkara tanzil al aksi warni aya ndo soronga na melan kisi angatine wa qur'ana tikundwa aha okudo aya nda melan kisi de idan anda ta aya kayan kandi kamma amma watin kada tanzil al aksi idan kene anwa tanzil kusikani na ratallin tan usulu tafsirin walakin sharti nun yere anonga angana aya nyankandini makuntu agunna nyamma hanan ni kannan qaray salamatul maqsad fi tanzilil al aya angana aya nyankandini manyi angan ne na tan kala tin tengane ma anani kama nunda allah te gwanya walli da allah nyamaru gwa sore amma nan tanke nga bidai go kamma bane soron madumeti kenga anna kusan ta aya kandi an bidanga hanganga mo gombe kentati wala kenga he soron barankan kunnu kalisi an kan yani tuwana nga na kusanta kaya nyang kandi kamba mo koy godi manan pedi kenga a wala kenga an liwa liwajun da ngala dugu tanna fi sabilillah nya an ga jun da dugu tanti fi sabilillah mo kinanga tare an nare aya nyang kandi kamba manan pedi keya an ne aya nyang kandi ni man tondo me ke kala sinjenga ni an ni soro kuda hoy gwa nya aya ke kan kawa yang kani kamba sartu nun timme kambere ngalla wa yang kani kamba me aya tanya na tegerndi hoya ayan tanya na na mundu hoya ken ko kana kana hanan soro gono ga iga da ko litan nan nan yini na hay wan kutiya ina te nan ari ta aya ma nan pai kere kan hillandin kan nan ala ilmu quwwati ta'sil shar'i angane aya nyan kandini anyi tuwaku ganke nyimme maga allah ga aya ke yan kandini soroku kamma a tan ntanke maga an ga nyini aya kenta soroku kamma aya kena alanki sunyimme an na aya ke gari kamma anga nyini aya kati soroku ka kebe kamma aya kati kenya ni tongunga anna daga gara kisunga nan daga kebe kenya na Allah tikundu ade anani ran anga ya ke mema nan pai kene ay warna ngar sasa suni tafsir ndana ku grupu ga fakendi anda hoto anda dunya tafsir ndana idan mana nyitu wa hu gan ke nyimme maga anga aya ke manan tu anga kiten tu Allah wa yang kandini kamma to hu gan tamma ga kempanga hakabe maga aya yang kandisere kamma warna nga nyine aya kene soro gona kamma kunni nu nyanke na daga yang kandi islami islaminun kamma walla na hilla kapanu ya kamma na daga yang kandi tawhidin nyammun kamma kunta ka nyammo to ahun nyanke nyimme maga anga aslun tu gelu syari'a nga ne kan nan kagai al ilm bi asbabin nuzul ana ni aya nu sababun nuzul na nga tan kagadu ta yang kasabun ni ja ta yang kasabun ni ja anyanga tentu anga ta tentu anga daga na horo dingira igo ananya palase anga daga na te hullo kunen ngu ana gatandi ma kana siyaqu fi waqi al akhirah fala yajuz tanzilu ala waqi al dunya an umal halu shahidun bai aya be gara ga hele la gara kibarenya kamma ma daga tenyan kandi duna don kibaren kamma wa idha al wuhush hushrat wa idha al biharu sujjirat kun illa garan kibarenye an kan ngarme kunyan kan di duna dun kibarenya kamma ya akhi kan illa kisnye ya haramun tanya nan kamma idan ayanu be nuga yang kana la garan kita mm, kibarenya kamma iga sekenya kamma magar kunyan kan di duna dun kibaren kamma wa hakada karagandin kan nan kaga ya أحوال الفترة التي نزل فيها النص القرآني أن تغاغد القرآن كذا ينقى بيدي ke qur'ana ga yan kana ke aya ga yan kana ga timbe soronyi ke akamma aya ke ke nya kamma arawan yi ni kem pinta o kita aya ke se digamen ta o kita o wa garna to ka aya nu nyugona danga nyino e garna amma iki ton ta gollin kun nga ya nu nganonga idan anna to aya ke ga se aga yan ka fasra be kamma aga sehe saram fasru be kamma eska har ta ihi ke nya ma hike nyemena ma aya ke kitan griba kano man na den tuwa. kanga anga nyin aya nyang kati kibara nyuga den kibara nyeme bakanonga anka nar ken nyang kanno ku kam masasa anya ne khataw yemmenga mana anya ne kutundi yemmenga al mukhta wa hakada tumundi ay yakuna al mufassiru eh, mutabassira bil waqi' al ma'asir kebe ga ne tafsir ndana ngam anani anyi mega ga ngar ndana ti hakati lagaren kibarenga anga hakati be ra nyanga kibaren keda an ken taxuni compe gondi kala xullenga ñimmenga anta ñusu terin kana anta wo terin kana an kan law aya alla aya yankandini hiñanginten kamma a toaxuntan maxa mana ñanga xibarun ceeda xibaru ɓenuga wurnu dunadi silaminunga torene dingiranu ɓenui silaminunga kammundi dingiranu ɓenui manna kun ceda kan jamanu jamanuna munda kan jamanu jamanunte munda manna ku ceda amma ku ceda an ken naya ni min naxa an kan ñimme kan xibare anta wo seeda digamar deɓen xibare hono hari me ka hide gano ngan ta su tera daga mar de ben kibaran ke ya kan nin kamma la man na ni kun tera idan lagarenga ne kebe ya an yakuna tanzilu man jarija tahta asl al aya anga yang kandenya yang kande anani aya ke mele sulinga ni anani ampo yang kande ke garono ken no amma ma daga diga mo kamma na aya yang kandike kamma anani ogana aya ñimmele sulim pay nanti aslul aya aya ñimmele sulim ni kay an kalle karantar na no gonda maga nyakenga ngade kuni ni nan ken daga jakkan aya an kar kun kamma salle warno jakkan no gondi wa karantar ma no gondi idan iwatin ko adanga ni shurutu eh, tanzil afwan shurutu tanzil yang kandeng syartunu lenki ga anga hogabe ngalla ndayan kara ko ago maga mogombe ko jamane ke ga mogombe ko debe ke ga mogombe wallahi anga na sigi na turmi nanti anwa'u tanzil wala shurutu tanzil dawabitu tanzil ahkamu tanzil aranta ho jabinanga hor bane anga nyila mogote anga nyino sunu tafsir nda ken take mogoti meke tanzilu alayat ala alwaqa anga nyina bada mamu gi taronde amma kenyan direne to ho jamane ke ga mogombe ana sorontuña kafir nunga anani islami nu ñani ana be subbugandi dinandi ana ñaga wona silamaxun noxo ñani make a gaben peto maxa sigira bana an naari soronga an ni su kafir naxu an dugutiya koy dinangan keña kittendi anda hikiña ñimme ay parce que allah allah ñi wajunde tana ñana huɓe gayti keya idan keɓe ha tene kogada kon huɓenugani ternkannanonga ternkanneke baraje ñana hanna kundangani amma kuɓenugani karano karanganonga o gara kebe ko kitu kuno kunyan hana pour que den kan nanai gomma daga a lengi ken koma ho hami anke anta ho hami ni kedi kena karanga non nyana hana angara ten kan gara baraje be kita wase wado hada idan obugere nga kem palle allah subhanahu wa ta'ala ga de wa idal maw'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat kasra gum pagatinga kasr nunyi groupe dantantoya gurupu igo ñinonga kumma ile ñagaren munda igana le ñagaren kita est ce que ina burwa wa mina togononga soronni legutay warni kummaga le ñagareñi leguñe allah subhanau wa taala te وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكها على هون أم يدسها على تراب فما يحكمون idan iho hi kenya mo wadi ko no adi kun ko ni gara lenya gara kita ta problemu nyel ken yani na buruwa na karibi ubane aha am yadusu fi turad ala sama yahkumun yani na buruwa maina kanya mo gonya balaw idan aro problemu nyana me ma ay gonum pinki nyadi me iya kenga nan lenya gara cara anda harno ya gara ke kompen ma ho yakanga le nyaga da na da kompe ngara anta kada ya yakanga la sami ko to go ya ada suganya atimala bi hamza la yatina hazina alla nalid al banina wa hal lana min amrina ma shi'na anna nahnu wa'u lima u'tina atimana bi hamza dangan adan nukuya kuya asuna nan dibarman do on dalle nyugo sarana wa yala kuɓe oga keɓe mundo hinundi kenñano dangani wogana kanu be sarna ona kenya sarna wa hinta kenya mogoɗi oku wonini yokke ay ndaro ndarowodi ona kenya ragana yokke ano kuyita allah ndengo ne kande o aragana ma sare hakatingankiñe yaganen kano o na ma sare hakati amma woni ni kannanga ikum mirna ayumsiku ala honen yani watigitini logontaxuña kamma soronna to buguno leñaxarenga maxa kundo kundo ami yadosuho fe torab walla kengana burnu seña noxondiwa aɗo ke a miren name idan ko Sare nga ke groupe ñunonga leñaxaren koni sareta probléme ñani groupe hillandi ñunonga kunga eh, hillandi kitawa afan hillandi kunga iyaxarengana tinto sarne yaxaren noxongana xoore dagana gumba xoore ñakkutu igana gumba goren kutu duran be yagaren nari yagaren pay sarne gumba kara kenga yagaren la ta gumba kara kenga mana jahila on pagati sadu salama on garne anda sar gumba ka hagatinga er, rakenga afwan gelli igo nyagane ina lemme mutu ida na la to gumba ina fi sare honjuro gelli yagaren nyagana gara sare gara ha yagaren nyante ina nyonto kata gumba ina se ndaka kam agrante ande agrante idan groupe hillandin pay kene ke groupe sikandi ñinonga kuña walla magana kene sudasiya ma sina tungundi ngana timme agaro ñorundindi andaro ñorundindi birambe kotai goyi habenna timmandangani anatewa le ñagare ke a yanka anna paramparan anna haramparondi lenki anna yamba yambanden kempa man na yanki nairantirullai yamban po ñagaroncukohumante a worone anda haramparonanatindadagana kuñindi aha ba hunnun da nu bangen ana uta da na kunyin do honne kem palla da na tenge gunnen ada ga na tenge gunnen na inda tenge gunne kara tenge fasol e eh, qabla ni ma ga ana tanji mana ke gumba hay aran ya hare ke anda jima mana gumban pa no kubeta na nyon da da na tenge ka kamma kenyi nongo ayi gonu ngano nga ida ga na daga biran bayna ta gundinya ina gumba ke so ga imme jokadi kun togon dano gonumma hoga ñana tayigoya agana gumban togo seke jabe se la sinkenga na ñare ke giri nalli na seke konko baka sinkenga ke sura kontiro gumba ke sogondenga me seke ganara sinkenga ta sulle ñare ke arni na seke bugu baka sinkeke kamma felan adate ada jaba agara jaba birambe agara le ñagare laga le ñagare nta dangane atin baba ne ka nga a sondomen kawo ala ka gundi ala mira tinna ma to no ngana to no balaw nyen lebli ken kam malle nyagare nginge kandi ida ututa hillan din ka gai atin ba wanne man ga nyaninga ida ta gundi kat tasikandinga ida utuka gadi atin pa wanne man nyana ida ta gundi hinne ndiraga tanaga tanditi sasa ho wanta gadi na timman dia kita igara uta timpa banna man ga nyana ida sedi gumbande na buru ne ya halle koy nan daga idan ke groupe ka ganyi no groupe sikandi no ko banu ko kunya bi na nya karni asare no kubeta ku banu kunya anda sina tumundin timanda garo nyorundinde kunya kalli kem pakatinya amma honu nyinonga kunga kummai karnde nyana groupe go nyanga kummai karnde nyana masalan sa'a sa'a sugana kore gwanonga iwatini farazdaqo serebe gananga arabun cugenteda masalan ashiru ashara kun kitabu angane kunceda anga farazdaqo togontu hada sugullungunni sugana kore nyana arabun cugana kore ani farazdaqo atogo ñimmimmen kannanga hammame bin ghalib bin sasa atogoni hammame idan farazdaqo a kismane sasaya sa sa kafir nyen jahira gon pakatinga amma len nyagarum burundi ama dume tikenga nama dume tikenga kerebe gana le nyagaren cara gana buga sera gana daga awatine wanga ke nyugon pakka kinna ngan nan lemme ke kini nge ona akoronde annakine ya unga nyi mega ya gendina hangan ta ya gendina jawa ya gendina ngkanda ke nyugon pakka kinna ngama halle ke kari sa sa anyi kenyana agonun ta da wujine kuso kisi ke ñammogoni agonun tara kamona gatu kuso kisi agonun ti kamo sikki doho agonun ti tanñardo hillo agona ala kulla saa saa a ken may golle ke nogon a ñiñogo mu ñewtunera ferengay maga karne ke dabari kafirñanen ka a hike konturunga madunge tay ako faren kabila dunkon kaga kuraysi kaga a banteme kuraysi di kuraysi tare kun nogondi kabila nu benu ga ñana masalan kenda kunde tamiminu dimenu kuwa ñañana fil ghalib amma kebe gani quraishiya abangante mai kundi nanti kunga da bara amma fa sa'a mimin yani walakin akemma dungati diga make makosai koy farazdaqo ado hoga waso men sugenga ata ni wa minna alladhi mana alwaidati wa ahya alwaida falam yuaddi ومنا الذي wa الوائد وغارب وعمر ومنا حاجب ولا قارع أنا ابن عقال وابن ليلى وغالب وفكاك أغلال العصير المكفر idan anyi du jakkinin tike wa haqqa lahu an kawa daga nana du jakkitai kisme ga gani golle be nyana anyi du jakkinin tike nga o ko ika kismanyi agalle nya harum birandini ika kismanyi kanya na ayi kanya na idan da ko kisma kema le sa'a sa'a akamma du ngati golle kaya idan arabu nyuku kategoria agon nga ko ni nanti sere hana hana hana be garanya kenne eh, ho hana hana be ken ne qais bin asim at-tamimi nan ta ken pananda le nyagarun karande jong o hakaza ita sabun ni kannanga qais adi i gonne nyuganga ja do konne ngaga ja konne ndare kon konne ke garare nyagare keraga ago san daga le nyagare ke ya konne ke do le nyagare i jemu iga gama halle sulhu nyaadi gonne kenaga sulhu nga yaadi gonne kenaga adi re nyagare ke giri ati sa nke wutu wallan kinake e eh, atin pabandin kinawtu gelli ke atire nyagare ndi yagundi aganya ho aitita hogani le nyagare kenta ka to koina su karnya idan qais bin asim tamimi kenda jonga arabu nyaga dai in ka tar kungum na konni nan ta qais bin asim atamimi ara sa sa ta tamimi ikunyi hi ka sa sa konturunga qais wa hi ke de mana in ka faren bange islam a gunna lini su ko man tan yibirene wa hakada isuko man tan nan jagar no islama gon no hasbun asun tamimi wa ado safa aga islama gon man tan lo islama gon ikar len tawo bunni kannan kaga ya hinu hil sabu hanan ni kaga ya lebu nyani ni kaga ya duro an dépasse na tanni badanna dépasse ñarone antaxo suronanga antaxo yugom moxo idan an na faxa ke ke ñamay gallingi dangan kar inille ñaxarun karni tukkuƴe waado hada iyari halanni keñe nka dimma keɓe ihi kayfinte a giriti kannan kaxa warni idanke hi kayfinte ñani iwalle ñaxarun karni wo wullu ñigandin a ah? angalle nyagaren karni ti depase an kawai ullen ka ga igandin ullen dalle nyagare kannan ay gonu ni walle nyagarin banen karni ti aka na depase nga kanga ullu mari men ni saka mari kandi balon ko to kewa ara dimma ke be fare sallallahu alaihi wasallam alla gada gina nya ke fare ya kella da gure be ganya arabum maga arina ke girndinonga fare lina ke girndinonga عليه الصلاة والسلام فاري صلى الله عليه وسلم أرنا اللي يغرن nanti gana hilli angana kun bali anda alla ya qiyaman kota andi kena kunwa o sabah sabah meke subhanallah meke ado ke wadah ay gonu ti sabba ba kay ni dromme ay gonu ti sabba hasbanallah an ko ni dromme te kun son ko nati jaxase. andi kana kunno ko ha kana intinta faranti qiyaman ko ta serebe kada lenya garu willi kita anda to alla ra kujana ga dikinanga andi goro ni mi ga bale ga gunu abara janga ni kebe qiyaman ko ta andi ke farenya na kunda fare ga darja urgun to nyadi alayhi salatu wassalam farenga dingira beya angana tintoyrenga anda jamun cukita duna do lagara xeerin man anda kita wa hakada hadira tan aisha radhiyallahu anha atiya gare gori ko tay goya len yagaru hilliyamaga agare ma ma hontimaxama tamari bane ira tamari huncibane ke da kinai igana kinai aishatu yagare keda tamare ke karire mena gane ara ketten kin ke bane na ketten kin ke bane ken palla bugai mo hoyga ikka ita kibare nga gari da mu fare ngara alayhi salatu wassalam ida mu gon kona dangan fare na mani koni ati allah subhanahu wa ta'ala gana serebe jarabi ti honni honna gelu kure nyagaru ya adi ladabundi ni surondi allah subhanahu wa ta'ala wa inyana kamandangani hijabu ya baka imbenga wa hakaza haditha tana gelle aisha hadithan ati yagare gori kamma kote goya ken yagare len yagaru hillama adi tamaru sikkani ma idi kina da tamar banen kini le nyagarin banenga na tamar banen kini le nyagarin banenga kunda kan kam sikkandi amme da udu diwaro ni rakandi le nyagar kutana kini ida murai ada karana kini le nyagaru ngai me maka hoy gada bugu faran gari kadi alayhi salatu wassalam ida mo gon kuna dangani ati kunna dangani arjanna ro sababu ay wala kunna dangani sutura gellin dangani mana inyada ngani sabu ina ronde arjanna walla kenga inyada ngani sabu na suturi na kisi imbenga idan o silama ko nyalli na lenya garum burnde ngana haramu pew pew pew na da haramu tenyan walakin lenki honu kiri nanti hurriyatul mara ya garen pora ko kunna kenya muru honu sigido kenya batte iganya ti yunan faris rome ado roba ado yahudi anu iganya tu kugara tora be ko ya garen ma wallahi gare mai tirin kana abada ya nan nya tu kugara tora be sa. saga ku anyi ya garenga hakkan ta da ngane tayin ya garen tar no keno gon islam agulli na kembu bakano lanti na da na lempa pakken kon wa hakaza ku ya garen ya uti kain no gonyadi anya kanya ni ke sa ta ndakara an to wonna wutu ke nga ko iganna burungu tu mo gombe salama gulle na kan buguno nga nanti ke he bide akan nyi nyana ho kitta kinen kendi ken ta ga goto iddan na timme mana hurjon nga nanya ma ga mun nan nyi go be waya ginai salama gulle na ke buguno ayyunan igonum maga yagarenyi akina gana fadi kinen gana kara ina kota ina hayni na ke me ina petron juga ina me bi nanta kinaga kara mananta ka ken nambire duna de kati ay hono nga kunyi yagaren laga ida gada gana do saganunga koro jagondo sugungara gana saganundi tilinga ogi ga gana mogonɓe kundo yagaren ñi dagana kunduñe honun ñinonga kunga kunna yagaren alla sangeñe nantin daga mundu idalle jahila ku ken pakati ken ñino tumbana arunga na maganti ni ndaga sanga ida lilla kinang sare alli na kencu buba kanong na ya garen daran ta un kinai na hora un kinai na hakan cu timman ten kinai amma lengi idi ai islama un na garen kon turunye o ko atini dangani addina makita munyan ko ga ya garen kam ko islama ko ke ga garen pakken kinai hanan ni kannanga hinnanga ba me dingo karagano slama gonde gondo ya garo nyero ndi tu ko mantendi igondo ya garen to ka birayen na kunno ko nyada anta baka kan no kon hanan ni kanna al musawatu fi asli nasha tagandelle silinga ni kebe ya slama gonde gondo ya garen tu nyero ndi kenda ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa shu'uban wa qabaila لتعارفوا inna akramu 'inda Allah atqakum silama gunda koyi igondo yagare wosu tage bakka kannan kagadi adam silama gunda ke sabatinde amma ay gonum maga ni faris maga ni yunan maga ani yahudi anun kaga maga kunti yagaren be hay kene ke ya yagaren tage bakka hobure nye igon tage bakka khairinga ikunti yagaren nin none nye atage bakka hobure nye ma ikun yugoni nyino kenya har yahudi anun maga yagaren ngane ladan de hagatin be manan hilusun de hagatin be anta ado serenta taxunu compo banen cirahunga biri banen cirahunga ado serenta igene dome ado serenta katini me ana dungira maxayan kante aga mekkinno mala dangandangi kenñimaxa silamaxollina ken bugunonga nanti ayi na togo lada kedi kamaxa ka maxo ma an kagumeñani andawa saka compo banendi axawa masalana awa igene dome bari banen kamma kuha banen kamma amma yaxo antano maladangañen silama na ke bugunongo nanti ñogunta howeti keya na leslinga na ken cabatini ti igonga tege bakkanu ya yagaren ka tege bakkanoño idan gelli taganden lesli silamago ñalli no ñoroni na toranga na ken nanti ni dambi burenye bure ñe honuga maga iti yagarenni cheitane ñe yagaren tege baka cheitane ya kun kañi yagaren mane tertene na logo logonden kempa kempa na ken bugunongo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 nanti qiyaman kota arjanna kenne igunya dangani amma ya garan ni lesli burenyai toujours ya garan kenni yang katen do toram bane duna do lagara suko mante salama hulli na tem bugunonga asawatu fil masir lagar dingira silama hulli na ya garan do gon tunyoron dereng nanti igo ngana alla batu arjannani ya garan ngana alla batu arjannani igo ngana alla kutaganya hilla kapane imbenya ni garan kawakundunga lagarran kaxa idayi gonde axaren bugu medinonga sare andi suni bane gollu ñenobakka medino inna acramacum inde allah atkakum amma nanti go ñani yaxare ñani ken ndiga men tano idan lagarra slama gundo oña bane wodo yaxaru nanti oni bane ñayi amma doru ikunti ay lagarra odi heti bane maslama ungarri na gotonde haditha ke dingira nu nyugo na sana dunne hasanu dingira na sana dunne sahihu nye wa hakada silsilatu sahiha albani la sahandi kay farante sallallahu alaihi wasallam innama an-nisaa shaqa'iqur rijal yagarunga igun tagi gunyen igun taga mbanu hakku wi dangani hakka wa igun dangani hakka suga igun dangani amen ngaya garen dangani idan da ma na na tagandel le silinga no nyorondi lagaran kaga qiyamam ko tan no nyorondi ren kaga kem palle dina nyammogon kaga ikunya dina nyammogo go ina ti kage gunda kenta gemme garunda nan kaso kya nyinonga hari gana hon kursi yana anga mundan na hilla kapanan kaw ya guntu suratul an'am daga na garanna mona kinda ke kaga dan punta tanjike anga mundanne hilla kapanan ko yarun ko lutude daga suratul anam qara sita daburuma surta ala gareke e konya nyi sasa ina tamisen kari igana tamisen kari ina ti keda gante no yugunda ngani yugunga igana amma haramun tanya na garun kamma jiba nya gare ina ti yugondo aga den to amba na kendi ha Allah man gande ya garun duran tapenya na no kendi da su yi gana. amma yugun kunga su igana kebe ga gursa asan ne yugun ngai gana kebe ga jibe yugun ngai gana amma ya garun ku ai kulla kenta di idan mugu bakanonga sariya fi sariya magu yugo ya gara gunta irenga silama wunga na nukusu yugo ndo ya gara kata su ko mantenye anta yugon duro an karagana nan jihada anta yagarun duro an karagana nan jahida Allah inna al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat anna kyangalla anna kyangalla anta tanangalla amma anta ngalla nukusu silama onga tini kemo wana yagarenda kyana yugon dangani kyana kundu kyana kundu ho ho gari silama gonda sewno suko humantanyana salle ñagani igondo agare sume ñagani igondo agare hiju ñagani igondo agare walakin kiitu ɓenuga igondangani kun ya nanogondi kiitu ɓenuga yagare nanu sabatinten nanogondi masalan sallen ndi igonga su sallini kotancu amma yagarenga ala danun kotanu sallen ta ken nogondi wa hakaza sumen kaga kun ñammogonu warni allah subhanau wa taala tagande ñammogo ñani kenga idan onati silamagun cahamlemagun kaga alkhitab shar'i silama ko ma hatan pante ne igon do ya garen na kam ma ga ti silama ko nda ya igon mutu ya garen kam maburula silama ko ndi suko man tan yoron dia wa hakaza na tan den kagam al musawata amama al qada kitiran kaga silama ko nda igon do ya garen ti yoron dinonga onna ri kiten bangenga nanti a igon do ya garen ga no koronti tongunta ya garen maga la silama ko makelli walakin to ko so nin karagara ga no to kitenga parce que ku so lin karai gonda garan ngana wodi na bitto ngun tay godi ka ga janna to ngun dina wa to ngun ken ngano nga ngano garante ngano aranya no tonta kon je o ga ni tinu ko nonta to ngun kon ni goda garan na ken to ne na wallahi to ngun ina ka imma to ngun ngai go maga imma to ngun ngai garan maga to ngun ken digan ka so ga ka ton kongunga nonga ke kongunga ta kebe magama kenya kallen nan ko yayi ya garabe gari mo hon ko ni umaru dangani na di tege ngara kundu do kundu kabu ga kiti na yala idi ya gare kada ngani tongun tam maga ha kabu ta dangani mani inna laha alayka haqqan ya rajul tusibuha fi kulli arba'in haqqan ya gare ndo uruna ga to suanna haqqan kinai fa'ati hadaka waja'an kal ilam idan ho gadi tongunga nonga tongunga yugondo agarennaga yagaru ñirni mogon ko farennangani sallallahu alaihi wasallam tongungi maga dingiranu benu farenga tongun kennia tongu ganti maga dingiranu benu farenga tin tongun tima ana ke mo gadi ke manan peta nan nanto wo yagaru ngalle yugunga oma gare wara yugoy tongun kenni tongunye serengara gadi mogon ko tongunga maga a tongu fetineya a hallanna sabari. angaba imme dongunga serem magangana tangana karna tungu ke agaranta gemma immen parce que abutin ka santenyen ona tongu nyakonni tongu ngante go maga tongu ta maga tongu ngante agare maga tongu ta maga walla tongu talle me di sarna maga tongu ina gajere asarna nyana na batun ka kenga tongu nga sudi tongu ni ho ay sarna pinta kenga lem pinta kenga ya pinta kenga tongu kenga nonga me tongu ke mana peta maga ampa ampa kenkinanga da tongu ke mana kenga. idan silama gulli titiran kaga nan telungu sunaga hakken ga ya garen dangan no ko be ato mungkin nei hakken ga gon dangan no ko be ato mungkin nei amma ikun kalle ken tadi ikun ti gon do ya gare to ngun nei gon bane ama katanni sasa iriti hita kurumba nai idan kudon na ma gilon da ya karagandin kan nan kayai al musawatu dakhil al usra bain al huquq me kaga nogondi mana koren nogondi allah subhanau wa taala ada silamaxuña dina aga ñerontaxuñana igondo yagarenna masalan jingira ñugoyo anga silamaxunga lawatini igondo yakadame sawarano antatini igon masalan leminen patande sugundenga fa in arada fisalan an taradu minhuma wa tashawurin fala junaha alayhima allah subhanau wa taala tagadi wa'tamiru bainakum bima'ruf ita nanga ngalla la tini gonda ngani ya garan chawara anta ko go mo ka tangriba ko mendi ya garan diga men taw tere awa utike kora ga do diga tiren anga tanga go no ngalli ya garan diga men taw tinje kande an kam manen ta dunadi matongun ta ko nan ken kande ya garan diga men uta dike ya garan ngana tongun ko anta utiwa idan iran mona iran nun tuwa wa hakaza sumpun eh, koren kaga no gondi hakki kore wa ya garan dangani ogana ha qur'ana de haditha nun nogondi farenda hakke hakke hakke qore akin ya garenga nanti takke wa magano amma islama onda ku nyo suka humantenya duna dun konu ikunti ai ituko hetai gulle garen torwa ata garen na hijabul londi atana kenya atana kenya atana kenya kenni na garen tora billahi alaikum islama gunga dingira nu benu iya garunga mogon kamma aro silama ko nganta dingiranu benu minna ya garen laga yantenni silama ko nga dingiranu benu kunya garu laga yantenni kubenu gati ya garen nan buga daga no kunci rabe be gallinga da hube gallinga da ngani iya garun jugo no ngani ngaranti ni gunyeni ya garin jay men tege masala na nga journaliste garu go no ngalanti ni gunyeni ya garin jay men tege kita anti ni gunyeni ya akhi ya garen dar jalli kannan qaray anna nyanya garin mugondi anna nyanya garin maranden no gonde kay kunti ay ya garen nan bugu ke suko humanten dia ya garen nan daga anyala be gallinga da ho nan min sullinga da ngani ida ya garen mutuna sadi katta hangenga ya garen kitunti dinte iti atam mo gonta nan magasai arawanya na ganta wa. ko sugana ngara ko mogonɓe alqahu fil yamme maktufan wa qala iyaka iyaka an tabtalla bilma akamantea digamen tadi idan silama gullianaya garen daro gellaganai maganai man baya gani bayin pakken ngano gella gana ya gara gana ngada wara ken kara hakken ngano gella gana ganta gu group ni gino gonda gani bundin nyai fa ya min umumil muslimin aga gel islam min jamalo gontenya islam min kara hakke o du dangani o gonun kamma dan islam agum ma ya gare ngara ada gare lo gallen no gondia amma duna dun konu da kasuka humantenya ga ya gare dinan moron dinu mo gombe kona yagaren kalligoy kummogo jahilagum pagatindu sado qur'ana garni kunyi kannan karni kunyi yagaren bane a karni imai go karni amma sa sa kallun kai wa illa nyugon kalli wala yagaren kalli parce que ido hinu ya on ta girmoya o girinan kubino gondi hananni kannangaiti tanzimu nasl saraenga namera batumeya masala na naña kasu sino nagati so ani kega sarne walla sino sikki so ani kega sarne walla sino kargi so ani ga sarne iriti tanzim an-nasl ido kelli ahalle iri gadi ti tahdid an-nasl ya garenga ani no gon kuto nin ilen kanyi mailla anta ka sare ne kita few ido ku hillir katto tanzim an-nasl sino tamino gon dangan kawalle mu karga sarna mallemu na hade sa sai dai nati is too much kenan gaba sa sa na lemu hille anna kencara sino karga sullem bane ittu huntu ni ma. tukir nu ni maka tahdid an-nasl angara lemu illi sikisare na tawase lenga be kenna hantai saaren pe walla fikirin pa utan ta sarne abada anyamenonga ya hidan jamba lemmu ku sunda karaga an kan ngalle mem mun da danyin len kan yin man nyana balam pe tere ngawa ma ona to manindi warakeya hinu hillandi warakeya to hanan ni kannan kagai inta mun da o min ternu ga gabono islami militer nan gabono nyang kota nyaren kam makanyan tadi da nan ni kannan karai semben nan bugu di warne har dunadi igada igada hoyenye irigi nanti nautu sasai kata sino kargi kanendi ngunyan di kan jamanu misali di kan jamanu kawa duna yuruwandi ni siri siri siri siri igara jamani hakka be jate nyerunyani ka karagon tun islami jamanu ne Nigeria wi no gondi ke Nigeria kunda wi no gondi Indonesia wi no gondi himma nan ni kan nan maxa gabo himma himmananni kannan ka islaminun min terin nan maxa gabo himma nan kannan ka islaminun to anun nan maxa gabo himma himmanan pay kene ke ay pour que on maxa gabo ina ni kan nan sababunga a hillandinni ga tin kuɓenogatini tanzimu nasl an na sare kewtu konu nayi teke ga tin tahdidu nasl an na ka illa an nan maka sare ko konu na su iya na sare ku dabar ni igunna ga saru ku dabarni gamari na kolo ngani ya ni akitawo yala saru ku ne wa ko mun den kan diradi illandin ta jele kenye imman karan tagaren nya ginke magaren ja ngen Allah kan gara kannan kagai na imman karan ya kun fiire tas kan ta kallu mo kenye ka nge ga ra aga na timman karan da a ka kun diere nyimme atun ta ambonwa men ke ke limun na na be su kitenya in kollonya imman karan ma mata ti. ikun kaga gara saru benu dabari da izinu nya dabari faktirun tudana bilillin ya ho handa minne mina yamba ga ya ren kana nan ta kana ga no la kun no tigindia mina yamba ga ya ren kana ta kana tanzim nasulnya ama nan fa kene ke bane ida girudo ken ken na irini europa america no ida girudo kunya irini sugu sugu sugu sugu sugu dotor mu ku ga no ikunya dotorun kasigintoni iyana ite litini dogotoron katenonga filgaliba anga ñini dogotornu kuni kuñamaxa gollondinonga wajibi ñani kun dogotornu maxataa tambinni dogotoro ñane a ken kagama ke kona igereminna maganti yabo igara keɓe ko togo ñani sara gabe maña dogotornu ñugonadu kuncuintenni tin noxo bononden mbane ay lemmenga yaxaren noxonde adaga kiñatanni wa bugandinadi i gollenni ke ay honuxa gollenni atani i tenkini tanni itu ñugono ada holaxalimu ñimme adi iwi tilli xa ku imme tina wutu immaxa sare igara holaxalin kuɓe kinaxa itaxanintu xafu laxa xotu ɓenugano ida jonkoncaxi kamma parce que baraji mundino baraji mundanoye awa maxan bugudu seda ore farento dangane sallallahu alaihi wasallam تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة رواية الأمم farentu ona yagarun yagi yagaru ku beenu gomunda yagarin kannano yagarin kannana ni kanna ngana yagare yagini yagare yagi dina nga kebe maka yagare yagi hube gammunda yagare yagi hube ga yagumunda yagare yagi hube ga ntagu yagu ga kebe sagamo ga kebe hube ga nte yagumunda anke ngana tanna kenya ta na ta tagunwa sagamo ga nte kebe dina ga nte kebe maka kella wa tagunan ken maka wa kella wa ken kannawa wa maka nyimme tampinde kada yagaro yagaru kubenu gani yagarin kannanonga idinan cirengani kubenu gani saranonga mana anda ngari kebe gana mare munga walla kenga he abayinu walla tumbutinto kunyagaru ko gabe sareya taguman nan ti fil ghaliba ken qara wanya na yagarin carane kada yagarin ga kaga yage kake manan petu be gane borgo magi yage de borgo gom magi nyin gollan karante rente de bendi ikanya gide waba manan peti ka ga ya idan farenti sallallahu alaihi wasallam kiyaman kota ike wasono annabi annabiyun kuttu ku ito boyinga rewanyu ga tika wasono ummato kuttu nga to ga boyinga farenti onya ga on tare on gabo aka kuntiya yi ho le musiki wase walla ho kellen pakka wase surtu bi da man ko ni huja ko to ko ta ma ga tu odo ujunu hilido tanjike sine na gati kan na jimpin problemun na mari odo 2030 na ga iwa kanna nginya kote terenga ngana to gabone buru jimpin problem nan ma kite bo kenya na ga garni bommu ka to kuino karite ma kun da kenga da ma jinna ka kun jibanu nyadi tun ko di kenta sere ma kuturun tan diga mo ay kene itan do kenta babu islami ga ga no ngon to ako ngadi e marke tike diga me ay gonu ngana so kun ta lenga be munda lenga be manya lenga be manya an kenga mbaka saranga ndi jimmen katta esga oga anke maganda sare nyawtu nanke mbono na manya wa ha yani kainde he misale nya haykene wallahi hotin dangani kotel goya ati ika gumenda ko ni dangan ti war jaganten ida ka gume ke giriti sasa kebe haikene kai to anon to daga dangani tan na katabi to Allah lemme ke bonondi izhaq ora wa ken ndabarni al izhaq ora wa ken ndabarni ata ta gana dogotor la ngada dogotor la da dogotor nun tin dogotor nun tan ta ho bonon din ke be ga kombo ngara sugi ni ke kan ta ho bonon din ida nyedo ya gare ke mo go mo go na no ke bonon da ta mai ga dunga ya gare dunga ati di sa on teiti a ah, keremme be ha kere ke ite ga na no gombonon bonon. ke gana ri duna da ga subhanallah ko nu benu nyana alhamdulillah ko nu benu qur'an kan nu benu nyana es kan jara kunya na Allah dangen ngati ninna ke no ko bonon itu sigin na gano ko tono nganna ma bonon kenga aranya na kenda ara aranya batana gore aranya na nanya keya igana ken bonondi ihe gara ko buga Allah batano nga sigina to kono atira to kono nga atiya gara ke naudu gelli kenga magarni sara ma pese har kota bane asare kota sare ndondi agara lemmen to gore idi sasa kellemme be hakene kay sigina to goro sey to go be gani to go wure manga serenta tu imera to lellemme kaya ete abdusalam ida lemmen togora keya ati lemme kega kora iterne nyana ho nyana ha katu ho dai problem ho honta lebine keya ati iyon kingana igana lemme ke ngarta isimmena nganne be ganiya isimmena ke bane idan anyi mega na mirere tanni. nan tan nan nogon bononde adiga menga be nyani adiga menga biga biga biga biga nyani awa hataji ni on tagaro halle ya siri siri siri ken nogo bonondi gabe ha kene ke kellen kalli gabe be ha kene ke ona hona togononga ayi hari ga yittu benu kinno e mono mogonti angati wayalana do kanunga ti woytun kinni jamanu ñugonun ta dungenay jamanu ñugonun ta dungenay parce que itti gabe anonga iwatina galli walli wa pikir gabe kinna ko baka seren jidienga awanonga jamanu ñuganonga ñi seli seli seli nga ñakkinna na sen glace nte ke kina ado pomke yalta ñi pikir di. idalla anna nyina anda yar ngarja kan tengal na debendi iga to bi tikyani iga ra to hono tan nya me debe warja kan tengabo idan itigurnu ku belo hay kare ka ta jinona ya gemu iga sikke ko linkanu ma garona ko ta wallahi ko linkanu ma garaga na kerga garaga na kerga a ta jinona ya gemu bas ko o kon ninya kan seren ko ne lantanya na an nugudun kullandana seren ko ne lantanya na an kananga o kun gono ka ga na ti ati jaran nano le ka ni an kore ma daga nga woin lan karna aga mara ka hubenda wa tunta bukan dini de ni balaw ma mato ma daga su ide na ya ga muro kan kawa daga na kubenu ya o kan kawa daga na kubenu saharungu tu na ya ga muro to ro an kan kawa daga nani manyi dunte ngai ga ma balaw nkinyanga dogotoro dunte ngai alatu adogotoro nungano imme ido ya garu ku imma nyana ko mininga masa ha palingi nga fiba munga ita ho hoyno no ko bononde ga he inta ho hoyno no ko no ko taru je ga he nga fi garu nga ben konni dike diga me me wa tunda to ngunya kon so nu kon ti ho ran lan ta ya ren du no ko de ram mo i wa tum pai ga ha ga nya kon aho ga bana no sunno gume ga ran ne inta ho ke no ko bononde ga he atu inte nyen de bendi ya garu go nadi anga di ngaranya ken le tanni ngema te hazo go ngara talibe ko ken ni tunga parce que hazo au da go nda ko talindi atanga ni imbe ngari katang kan ngado ya garu kate imbe ko to no anan ngi mundi ya garu kate ken ati warni imbe ke no kunu bini na no kunu to katin ka ya kate ken an kan to aka mati ken ni tungu ide me hono no anga di ngaranya ken kan ne da do to langa kanu ha kenga yo balo kinyang dokan cagu dangani lanke o sikere warni kebe hakene ke atorante ngoya sir sir sir sir kebe ga konni bada isene sehneya silama gunda garen lo kasonga silama gunda garen tora danya kundu e kumbe gara bugu kasonga ida ida kannan kinai ida wara ngolla ko yugo ko ida wara ke bane masala gajan gunda na zurna zurnali sa ni golu ngari iga ururni ngendo hanu ngari antini hita nani arno su ko man tengal halan juronde arno kallo sallallahu alaihi wasallam 食べるだ